Gwamnonin da muke da su da baki ɗaya muna da hamsin da shi ne, amma lokacin da ya zo shi sai ya canja arba'in da uku. A cikin arba'in da uku ba sha tara ba ne ishirin. Ishirin mai canja nan duka daga yanki edo da kuma da delta kuma mataimakan su ma mataimakan su duka ɗin kudu ne mataimakan su da baki ɗin kudu ne I have to say is that the allegations are baseless. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin mu da ya gabata, mun fara taɓo batun na naɗe-naɗe da ƙarin girma na son rai da ɓangaranci da ake yanzu haka a rundunar 'yan sanda ta Najeriya. Ƙarin girma daga mukamin Kurta har zuwa Sufeto, ƙari ne na cikin gida da rundunar da shugabanninta suke yi. Ƙarin girma daga mukamin ASP ko mataimakin Superintendent har zuwa kan mataimakin Sufeto Janar. hukumar kula da ayyukan 'yan sanda take yi to amma kuma shi kansa speto janar na 'yan sanda ɗin shi ne yake gabatar da sunayen waɗanda yake ganin su ne suka kamata a musu wannan ƙarin girma. Hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya tana ƙarƙashin jagorancin wani tsohon speto janar na 'yan sanda mai suna Mike Okiro. wanda shi ma a makon da ya shige ya kira taron 'yan jarida yana musanta cewar suna nuna son kai wajen naɗe-naɗe har ma ya kirarin cewar a can baya ne aka yi irin wannan nuna son kai to amma a yanzu gyarawa suke son yi. Muna dai bin sawunsa da wasu tambayoyi ko dai amsa mana game da wannan batun. A shirinmu da ya gabata, mun gabatar muku da bayanin cewa dukkan manyan jami'an 'yan sanda na ofishin Speto Janar masu bin addini ɗaya ne, kuma kusan dukkan su daga yankin kudancin Najeriya suka fito, kakakin rundunar 'yan sanda acp olabisi kolawole ta ba da sanarwar ta wannan tana cewa biyar daga cikin jami'an sun fito daga yankin arewa ta tsakiya uku daga arewa maso gabas ɗaya daga kudu maso yamma ɗaya kuma daga kudu maso gabas wato dai ƙwaya biyu ne kawai suka fito daga kudu sauran kuma duk daga arewacin najeriya a cewar ta to amma binciken da muka gabatar ya nuna cewa wannan ba haka yake ba biyu ne kacal daga cikin 'yan arewa wato shi wanda ya magana da Hausa a madadin ofishin DSP Tinja Mazam Ibrahim daga jihar Yobe da kuma DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba. Sauran duk sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. A shirin da ya gabata kuma mun faɗa muku cewa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura arewa maso gabashin Najeriya inda ake fama da rikicin Boko Haram 'yan yankin arewacin Najeriya ne kuma dukkan su musulmi in banda kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe. A bayansu kuma manyan jami'an 'yan sanda masu mukaman DC da aka tura arewa maso gabas domin aiki a shiya ta goma sha biyu da ke Bauchi da shiya ta uku da ke Yola guda shida duk 'yan arewa ne. Ga jerin sunayen kwamishinoni shida na jihohi guda shida da suke arewa maso gabas da mataimakansu da kuma jihohin da suka fito. Kwamishinan 'yan sanda da ke jihar Bauchi Tijjani Baba ya fito daga jihar Yobe, sai mataimakinsa Abdulmalik wanda ya fito daga jihar Kogi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe shine Mr. Iwaru wanda ya fito daga jihar Benue. sai mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Gombe Sani Isiyaku wanda ya fito daga jihar Katsina. Kwamishinan 'yan sandan Yobe Zanna Muhammad ɗan asalin jihar Borno ne. Mataimakinsa Nura Muhammad ɗan asalin jihar Kaduna ne. kwamishinan 'yan sanda na jihar borno shine shu'aibu el gombo daga jihar niger sai mataimakinsa alhassan mamuda wanda ya fito daga jihar katsina kwamishinan 'yan sanda na adamawa shine gazali muhammad daga jihar zamfara sai mataimakinsa madu usman wanda ya fito daga jihar borno kwamishinan 'yan sanda a jihar taraba shine sha'aba alkali wanda ya fito daga jihar Neja sai mataimakinsa DC Ahmed Bello Ahmed wanda ya fito daga jihar Bauchi. mu koma kan batun ɗan ɗan 'yan kudu da ake zargin Speto General Solomon Arase na yi kuma za mu faro kan batun 'yan sandan mobile da mataimakansu. Eh, Kwamandarin da muke da su da baki ɗaya muna da hamsin da shi ne, amma lokacin da ya zo shi sai ya canja arba'in da uku. A cikin arba'in da uku ba sha tara bane ishirin ishirin da kenya nan duka daga yanki edo ne kuma da delta kuma mataimakan su ma mataimakan su duka ɗin kudu ne mataimakan su da baki ɗan kudu ne don akwai wani wanda yake wanda daga igoni da mopo na ogoni lokacin da ya sa wani mataimaki sai aka ce mishi a patient patient tana neman alfarma wannan shine da commander ta a sa shi a wajen ɗin don idan tana son wani bukata ko tana son ganin shi ko wani aiki ya dashi da gaggawa zai iya zo ya ji maka sai aka canja ta ajiyar jihar Rivers kenan ko wani ba to muna da tsoron komanda a wajen ne to mataimakin yanzu shine former escort commander na patients kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ACP Olabi Sokolawale ta yi magana kan waɗannan zarge-zargen ko da yake ba iyakacin su ba kenan. I have to say is that the allegations are baseless. The uh, promotion is um, made by the Police Service Commission. Postings are also made or confirmed by Police Service Commission. So the IGP doesn't promote and he doesn't post. ta ce abin da zan iya cewa shine wannan zargi baya da tushe hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ce take yin ƙarin girma kuma ita ce take turawa ko tabbatar da tura wani jami'i zuwa wuraren da aka tura su aikin domin haka speto janar na 'yan sanda baya yin ƙarin girma kuma baya naɗa jami'ai akan mukamai ko ya tura su wani wuri kamar yadda take faɗi to sai dai kuma a cikin rubutacciyar sanarwar da ta bayar ta musanta waɗannan zarge-zarge ita da kanta acp kolawale ta ce speto janar na 'yan sanda shine yake ba da shawarar dukkan mutanen da aka yi makarin girma ko aka tura su bakin aiki a wani wuri saboda abin da ta kira shine ya san iya aikin su da kuma kwarewarsu ma'ana idan fito janar na 'yan sanda bai tura sunan mutum domin a yi masa ƙarin girma ba to babu ta yadda za a yi masa ƙarin girma kenan filin ciki da gaskiya ya gudanar da bincike kan wannan zargi inda ya gano wata takarda ta naɗawa da tura mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile wadda a ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2015 wani kwamishinan 'yan sanda mai suna DP ya kadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin speto janar na 'yan sanda wato AIG mai kula da rundunar mobile yana cewa speto janar wato Solomon Arasa kenan ya amince da naɗin waɗannan jami'an 'yan sanda a matsayin mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile a rundunonin da aka bayyana jikin sunayensu. jerin sunaye guda talatin waɗanda Sufeto Janar ɗin ya amince da naɗawa kuwa ya nuna cewa fiye da ashirin daga cikinsu duk 'yan kudancin Najeriya ne. Domin kawar da tantama ga sunayen waɗannan jami'an 'yan sanda da makamansu kamar da yake kumshe a cikin wannan takarda wadda CP DP kadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da rundunar 'yan sandan mobile. na ɗaya shine sp radanga timpa tamarobi sai sp jaye oladele richard sai sp victor o ase biomo sai dsp roland adezi sai sp ngoye kinsley obona sai sp akintunde saminu ajani sai dsp eze la uchenna sai sp emmanuel wabara sai sp idowu Maruf aziz sai sp kabiru adesina akinrinoyi sai dsp idehai godwin sai sp odunlami mohammed sai sp daniel inwa michel bwala sai dsp rafael ade olowo sai sp sani musa sai dsp innocent ofielu sai sp lewi suleiman kwaglak sai DSP Daniel Eze, sai SP Sanusi Jidda, sai DSP Philip Goffwen Gomereg, sai SP Oko Edwin Igoce, sai SP Abdullahi Muhammad, sai SP Hamzat Rilwan, sai SP Yusuf Alhaji Bala, sai SP Paul Okafo Azuka, sai SP Gudu Stephen Tarsier. sai sp rufus oluyomi odedran sai sp kevin ayebusi sai dsp adewoye benjamin adewoye sai kuma dsp barau d ba farawa filin ciki da gaskiya ya bincika to amma kuma bai samu takarda wadda ta gaskata cewar dukkan kwamandojin mobile da aka naɗa wato ashirin ko kuma goma sha tara daga cikinsu sun fito ne daga jihohin Edo ko kuma Delta ba. a shirinmu na gaba da mu taɓo na ɗan da aka yi a sashin da ake kira SPU ko Special Protection Unit da kuma wanda ake kira FIRS waɗanda duk filin ciki da gaskiya ya samu ganin takardun izinin naɗin da kuma sunayen dukan waɗanda aka naɗa da waɗanda aka cire aka mai gurabunsu, Mu kasance lafiya.